Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsin yau Lahadi 27 ga watan Agusta lafiya. Da fatan kuma za a gafarci ni saboda ɗazu da asuba na ce yau Asabar a maimakon in ce jiya Asabar. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. mataimakin ministan harkokin wajen rasha sargi rafkov ya ce babu fa wani matsin lamba daga wata ƙasa da zai iya gurgunta hulɗar soji da ke tsakanin rasha da iran biyo bayan wasu rahotannin da ke nuna cewa amurka ta buƙaci iran ta daina sayar ma rasha jirage marasa matuƙa babu wani sauyi kuma dangantakar mu da iran sai fa abin da ya yi gaba a cewar refcop bisa ga wani rahoto daga kamfanin dillancin labaran rasha jiya asabar ya kara da cewa mu kasashe ne masu zaman kanmu kuma ba mu miƙa wuya ga manufofin amurka da 'yan kan zaginta amurka dai na matsa lamba ma iran ta daina sayar da jiragen yaƙi marasa matuƙa waɗanda rasha kan yi amfani da su a yaƙin da take yi a ukraine a cewar jaridar financial times ta farkon wannan watan tana mai danganta rahoton ga wani jami'in gwamnatin iran da kuma wani jami'i mai masaniya kan tattaunawar gwamnatin mulkin sojin sudan ta umarci sojojinta da su kasance cikin matukar shiri tana mai nuni da karuwar yiwuwar kai wa sojojin kasar hari bisa ga wata takarda wadda ministan tsaron kasar ya rubuta jima'a wadda wata majiyar tsaro a kasar ta tabbatar takardar wadda aka yada sosai ta kafar intanet na cewa umarnin kasancewa cikin matukar shirin zai sa sojojin su iya maida cikakken martani muddin aka kai musu hari sannan kuma ba za a shammace su ba kungiyar kasashen yammacin afirka ta ecowas ta yi ta kokarin sasantawa da jagororin juyin mulkin na ranar 26 ga watan yuli to amma ta face a shirye take ta tura sojoji su maido da shugabancin da ke bisa kundin tsarin mulkin ƙasa muddin dai hanyar diplomasiyya ta gaza. 'yan tawaye a arewa maso yammacin siriya sun kai hari a asabar kan wani wurin da sojoji suka ja daga suka kashe tare da raunata sojoji sama da talatin a cewar 'yan raji masu hamayya harin na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da jiragen yakin rasha da siriya suka kaddamar da jerin hare-hare kan tunga ta ƙarshe ta 'yan tawaye a lardin idlib da ke arewa maso yammacin ƙasar da kuma sassan aleppo inda suka karkashe 'yan tawaye da dama ƙungiyar kare 'yancin ɗan adam a siriya ta 'yan hamayya mai hedkwata a birtaniya wadda ke bibiyar yaƙi ta ce ƙungiyar ansarar al-tauhid wadda ke da alaka da alka'ida ita ce ta kai harin inda dakarunta suka fara da tayar da manyan bama-bamai sannan suka biyo baya da kai farmaki kan wuraren da aka girke sojojin gwamnatin. Tokar fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta ce China ta tura gwamman jiragen yaƙi na sama da kuma na ruwa zuwa tsibirin na Taiwan 'yan kwanaki kawai bayan da amurka ta amince da sayarwa taiwan makaman yaƙi na dala miliyan 500 ma'aikatar tsaron ta faɗi a wata takardar bayani cewa an hango jiragen yaƙi 32 daga rundunar pla da kuma jiragen yaƙi na ruwa tara daga rundunar sojin ruwa cikin sa'o'i 24 tsakanin karfe 6 na safiyar jima'a da kuma karfe 6 na safiyar asabar. a zagaye na 60 na tattakin tunawa da martin luther king jr wanda aka yi a washington martin luther king na uku tare da matarsa andre waters king da ɗiyarsu mai shekaru sha biyar mai suna yolanda sun yi abin da suka saba yi kowane zagaye na wannan hidima ta watan agusta sukan sake kallon jawabin nan na rabarar martin luther king jr na tattakin da aka yi a Washington a shekarar 1963 mai sosa rai. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. saduwa da ku a shirinmu na zauren VOA. Har yanzu muna ƙasar Nijar, inda Yusuf Abdullahi yake tattaunawa da bakinsa da ya gayyato kan abubuwan da suka shafi rayuwa da yadda za a magance matsalolin tsadar rayuwar. Yau ma za mu ci gaba, yanzu zan miƙa ku ga Yusuf Abdullahi. Malamin Annabo wasu na ganin cewa duk matakan da kasashe masu tasowa sun za su wajen yaki wannan matsala ta tsadar rayuwa ba za su yi tasiri ba saboda matsalar ta zama ta ruwan kuma duniya ce ku za ce abin da zai ta maka shi kasa da bara bara kai yawa sun kasa kuma duk ƙasa da ya zama to babu adalci kasa da ya zama to gwamnati ba ta ɗaukar sassa ke take da to kasa kullum tana kowa bayan ne kamar yadda al'umma ba su wasu daɗi. gwamnati dole ne kasar kuma baya yau su gwamnatin yau za mu ɗauki daɗin da suke shi eh, yau dukkan gane da suke ɗaya inuwa al'umma da suke da mu talaka da suke in talaka yau su ko suka zafi su ko su yi kenan da kuka ga amana kun ce in kuka samu ko sai ku kula da talaka abinci talaka zai ishe wadata ruwan sha likita magunguna daga tsaro duk wannan abubuwan da suka yi ga kana da yin siyasa babu wanda aka maka nasu idan dole ne al'umma ta shawara idan ta shi duk mun duka shi kira kunnuwa ne ba jini ya zama a ce ba wanga abu ba gwamnati ba laifin gwamnati laifin ne a bangaren wani yana da wani kuka yi sarwa kuka kaka wajen yanki ba eh mu abin da muka gwamnati ba su fara. ba kullum wanda muke ga wanda kake bara bara kai ya zama to a kullum a ce ne kai yake karba kai talaka kullum ya koma kana in an bara bara ka tabbata su. yau mun kai a gari wasu san mulkin da ake su fara fara tashi amma an kuna ganin waɗannan matsalolin kuma kuka dina magana su yi su ba jin magana sosai kullum magana muna magana muna wurare ma talaka kai ko muna jin hankalin gwamnati ke wannan zaman da take albarkin da yake da kuma ya kamata su shugaban talaka ba su shugaban muna magana ba kuma magana ba yau su duka ɗan ba ɗan adawa zai wuto yau ce a ƙasar yau ba a shan bana ana shan wahala saboda in kai da mutum ya mutum gara kalan da kake ba ana ba ba ba da kike sai yau akwai an akwai mutum su ga akwai da ko ya ci ya kushi ba wata matsala wanda mutum ga to abin da kana zuwa mun tauri magana saboda abin ya yi tauri da ya yi kinji yau kasa ana zama mutum almajiri in kai a ko da amma jirgin yau a kasa mata sun yi yawa kaga yara bacci ta janyo yara wajen guda nawa ita ita a kira ba ko kaje ba ni mutakin duk da dai gare almajiri duk inda ka kasa almajiri sun yawa ko ka sun yawa ko ka sun kasa yau kuma kare a ganin da ne ban gwamnati ne ba yau a nemi a ce ma al'umma mai yi musu ake bara to in dai idan ka yi akin ya kamata kira. ta yi musu bara ya kamata gwamnati ta dauki matakai da kadan da mata ya kamata ɗauka ya zama ko abinci duk ko da kin cewa ko da suwar mai da abinci wannan rarraba musu abinci ko me ba ba wani abin da a ta musu da kin shi ake da kake da wani baka da wani abin ka ka wuto kana kana ba yake kawo da talauci yake kawo ina ko aiki biya wuta da E kana ba aiki ne aiki bila sun kasa ya zama to ina kuma aiki kana ko ai aiki ke ba talauci yau ana aiki da ruwa ɗin babu ke da duk aiki ne duk ne kawo wahalar da ake kuma da aiki ne aiki da kawo da gwamnati duk da gwamnati da ake daɗe a abubuwa da su su kowane kada zai samu ya shiga aiki da ta sata abin zai cewa aiki don shekara ko sha biyu muke na cikin walama har da cikin ta kariya daura kan kama ni kake ganin ya kamata ce wani ta domin sauƙaƙa wa al'umma wannan matsala da sa rayuwa rayuwa da yake fama. Ni abin da zan gani hanyar da dai hankali tana gidan Tanzania. ni zance na bai wuce haraka yau da kuke cewa warwalla sai kane babu warwalla ba kaza warwalla bai da makami shadda bin duka bai da kuka shi bai baki ne muke magana a kiri jama'a masara yau sanin kowa ne an hana jerin gwanon an hana taro babu shi yau ba warwalla da zai mutu takarda ya kai ne ko shi magajin gari a baka takarda ta izinin ka zo kai taro shi kuma a doka ta ƙasa an ce duk ta ƙasa na da izinin ya nuna farin ciki shi ko ya nuna farin ciki shi ta wannan hanya ta dubu bi da zai, muka yi gabar maya aka rage gas aka rage mai aka rage komi da komi sanin kowa ne a dubu biyu da zai, hajiya ga hannun da ke zaune gaban mu eh tana cikin wanda ta kama mana gabar maya da matsalar gudu da ta taso kafin a fara da ke ga ta kwanta da bishiyar kawai shaƙi suka fara kuma da nasara amma a shekarar jiya nan tsananin kowa ne nan Rodi na dala arba'in aka maida shi dala hamsin. Mun kallo muka yi taron Congress yana maga takarda eh, cikin Oktoba sha shida Disamba muka zo muka yi Congress aka ne Allah ya sa aka ɗauki da president. Muka rubuta takarda aka kai misali kamar muka ce mana son a haɗa mu da mu da masu balagiri saboda mun san wannan tsarin hudun bire da ba gaskiya ba mun san abin da masu balagiri suke samu har yau da nake maka magana ba a yi yanzu wannan ƙarin da aka samu na baya ba ne mai kuka yi. ai mun ka ce ba mun zamu kira masu rai su ba gwamnati za ta kira mun zo mun kai ba ministan kasuwa har yau da nake baka magana ba a nemo mu ba. kuna jira sai an nemo ku ne. Ah, to mun zamu kira masu rai ne kuma mu gama a lokacin tanja ai da muka zo minista ta da haka a lokacin da shi ya kira su ya kiro da ai shakku bi kamar da kowa an ka zo aka zauna aka sa hannu. kenan abin nan duk an yi an so dole sai an koma a baya idan an yi sauraron ku kuna shiga yayin da ya sa gana karon ka rufe mana tsare tsare saboda zama na mana sassabi ba shayi cikin gari da farki da ƙauye da ko ina cikin yau wasu na ganin wannan ƙarin kuma yana gyara ku saboda shine kuka yi a mu mu shiru kuna da mana aiki na farko ke da na biyu kana saurare kun yi magana noma da ku a cikin kundin tsarin ƙasa kuɗi ɗari da arba'in da takwas yadda arzikin ƙasa ɗan ƙasa ne wanda ya kamata ko ko ka sa amfani da shi kudiri na ɗari da hamsin da biyu ya ce abin da aka samu wannan ganima a kasa ta biyu rabi a sa cikin mani na kasa rabi a sa cikin mani na biyu. wanda za a sa cikin mani na gari kudiri ɗari da hamsin da uku ya ce a sa cikin noma cikin kiwo cikin makaranta cikin asibiti a yi asusu na daban wanda ya raba su zakuwa su to yanzu ko mu da muke nan ba mu samu asusu mu bari yaran da ke zakuwa kenan ƙasar aiki take so dole sai ya aiki da doka yau wannan da aka a lokacin da ana da daga dole ana kawo nan muna da shekari da da dala duka yana da lawa da da wasu yan tafayi kai eh, tamanin da wasu yan tafayi yanzu an zo da da magana an sai da mana dari da dala takwas amma an yi da radarci yanzu wani ne da ya san an yi to in an zai an yi aiki da doka bai yiwuwa ya zamana riban nan ta mai wasu ɗan ƙwarori ne za su shanta wasu ma ba san amfani. Na gode ma da Muna son a bi ka'ida. In an da ita wallahi abu zai kawo na gode. Saboda talaka in bai samu ya fito ya kuɗa aiki ba da ba ba yi da. Na gode. Ah, Hajiya Rabi ya ce wa kowane bangare kamata ya haka wajen yake da wannan al'amari da ita gwamnati da al'umma da 'yan kasuwa da ya sauransu. Kamar yadda Aisha gwamnati ne idan ba mu so shi nan mu kuka kama duka wannan bai kamar yadda yake da suna eh, ka ce ɗari abinci ɗan wanda yanzu yana da yunwa ko yana bukatar ka ba shi ka hana da shi, ko kake ce bai idan ba mu tausa mishi rabon shi ne Allah ya sanya ka hannun ka yake ba shi idan kan waje da musulmi kan waje da musulmi kuma kiwo ne Allah ya ba mu zai tabbata idan wani zancen gwamnati ɗan kasuwa talaka duka wannan imani da Allah mu gode mishi rashin godiya ma ina son tukuna shawar da tukuna. Na gode da jarabi. Alhaji Nasiru Hussainu Hamidu ya ba da shawarar cewa kafa ma'aikatar nisan da ke na yaki da tsadar rayuwa kamar yadda aka shi kuma zai so ta wannan shawarar Shi ya kake gaba wannan shawarar? Tana da sosai. ko ba a kafa ma'aikata ba kamar yadda an ka kama hukumomi waɗanda ke daidaita tafiya yanayi iri iri na rayuwa yawan ka ɗauka harkar ruwa akwai otulibe mai zuba harkar ruwa harkar sadarwa akwai harkar eh, communication da ne kuma akwai hukumomi waɗanda ka tallafa ma gwamnati suna ba da shawarwari domin a daidaita ma'amula ta tsakanin ƙasa da kamfuna masu ko tsakanin 'yan kasa da 'yan kasuwa ina goyon bayan wannan shawar. na biyu bangare namu na talaka mu kankan in ka diba laifi namu shi ne ke mata gyara ne ne laifin talaka ka shi ne ba ruwan shida kamar wani yanayi ko wani inci wanda ya an nashi in washi ɓato shiga 'yan kasuwa in washi ɓato shiga wajen gwamnati kama. yaran su bai da talaka yake yadda jahilci ne yadda rashin fahimtar rayuwa ne aka san wasu kasashe inda da kaga an yi wani abu wanda bai gyara talaka sai ce bai yarda ba kuma yana da wani shi bai gyara ba misali yau ni da ra'ayi da ya nan can gobe kwanan baya da maki ya kai maki da aka kara dole ai gungu-gungu da talaka sai da sun ce bisa da ba kuma dole aka komo gwamnati ya kira shi sun yan kasuwa an ka komo bisa ga yanayin na bakin da nuru da hannun akwai da takuman la arba'in arba'in ne kenan kamar gwada ana so da yan kasuwa in abin ya wuce shi kenan tun da aka yara su da kasuwa hankalin shi shi ne jari dukiya in gwamnati ya bari talaka ka bari shi kenan sai wanga gyara halaye na talaka na bar kenan wanda ya kamata mu mutane tun da ba mu yin nan suka sani akwai ƙarshen da in yan kasuwa suka gama kai sun ƙara na sai talaka ya ke sai kawai da yan ƙungiyoyin da yi na asiri sai kwashi kwanan guda kwanan biyu da kaga dole kuma musafi wannan principal sense ko yanayi na hankalin da ya kamata a ce talaka sun samu duka ne bangare da gwamnati tabbata idan gwamnati ya ci gaba da kamar bangare na noma da kiwon a aka can shi ne a ranar talaka to gwamnati ya ci gaba da karya farashi na shinkafa da haƙi da masara dangance da yanayi na ban da abin yau ko kuma wani shekaru wani milimi na asirar talaka in da kana samun kwano dala arba'in ne ko dala ɗari wurin gwamnati bai zuwa da so shi dala ɗari da hamsin wurin ɗan kasuwa bai ba ina in gwamnati ya bunƙasa wannan bangare wanda ya ka tallafa ma talaka ta hanyar a saida mai da rahusa to dole a yi kokowa da wannan tsadar rayuwa na biyu gwamnati yana iya dole ne ma wannan bangare ya ɗauki ma'aikata a ba ministar na commerce waɗanda ka kwantaroli ai bakin ma'aikata babu su su ne karanta bayan da kowa sani ban zance ne mai ban zance ma sauran ɗaruwa da ƙasa dole ne gwamnati ya ɗauki ma'aikata a ba minista na kasuwanci waɗanda ka zuwa shago shago su ɗauki abu su diba su ɗauki su kai ba ma tsadar rayuwa a matsala yau rage su abin da mutane suka ci cikin shagunan nan abubuwa ne na bala'i wasu magana wasu gwangwanaye duk sun kare aiki amma rashin babu wani mutane masu babu da ni da wuri na kan mai sai da kuma ka ci bai ba da dana a kan ina wani mafi ma da doka ke ba na aya tana magana ta halaye namu na ƴan adam wanda ya kamata a ce mun gyara mun tausaya ma talakawa kuma mun ɗauki matakin da wanda kamata ya kasance sa'an gwamnati ya da nauyi wanda an nashi musamman nauyin nan na kwantarar nauyin nan na bincike idan ya ba da hanya tun bai ka amfani gwamnati ya karya haraji na manya-manyan yan kasuwa a ce kusa ku sako shinkafa ku sako sukari ku sako mai ana gwamnati ya yi in bai ɗaukar launi sa'annan ku kuma yanzu wurin ku sakan matalakawa sai ku kiya ku sakai wanda kasan gwamnati ya samu launi na rai to ina gaskiya amma sai su ɗaura su banka da saboda gwamnati tun da mun ba mu da hankali da za mu gane ya bambanta ne ne na gwamnati ne ne na wina su da kan sa'a ne. Wannan kabila wani irin matakai ne gwamnati ta fuka eto eh, lalle ina shi kamar da yanzu na so yi muka magana a cikin maganganun da ya yi ga karfafa fannin makamashi na wutar lantarki ta hanyar amfani da kuma hasken rana yana cikin wani abu da gwamnati a yanzu ta mai da makari domin ganin an karfafa kananan masana'antu waɗanda ko da gandar ne gari ka noma da za a aiki da injin burtsatse da zai samar da ruwa ya rike kenan idan akwai wanda abin da ake kira eh, wutar lantarki ta hanyar hasken rana za ka iya amfani da shi a cikin gona ko kuma cikin ɗaiɗaɗen da kake shi. Eh, da ba da abin da na so in ce kamar in wani abin amsa tambayar na so gaskiya wannan tattaunawa ta mu da kasance kar sa siyasa da yawa a cikin ta saboda magana tsadar rayuwa ba eh, magana ce da kusan kamar da na ce shekara sama da goma take cikin kasa kuma saboda siyasar da muka sa yasa har yanzu mun kasa gane ina ne matsalar take kaga na farko ya kamata a ce mun sa a kanmu a hankalin mu cewa wayar da kan juna da irin maganganu na sace ra'ayina shi ya kamata a ce muna gaya wa juna a cikin wannan kafofi irin nawa yanzu wannan shirin da muka yi ɗan kasuwar da ya yi tsawona ma kan da ke cikin anguwa ta hanyar saki kasa sayar da tumatirin dala arba'in ya ji don wani hula ya yi lafazin cewa duk tsadar rayuwa umar a bakisar da dalilin da gwamnati ne kana nan zai canza halin shi shi na kan shi kake da ina son tsakanin ina zuwa su ya kamata mu yi mai juna adalci maganar da ta ci ta ci ne wa ya kamata mu da su da misali tsakanin da na suna na magana nan babu inda na kara gwamnati duk da muna ɗaya daga cikin wanda suke kama wa gwamnati sariya amma yau mun ba da shawara mun ce gwamnati ya kamata ta ɗauki matakai kamar yadda dauda ya ba da shawara a kan rubuta ba ka da busha siminti samfur shi yana jaka biyar a kan ton uku ka gina gidan da zai zama silbatoron ko kuma ka gina shambar salon sannan ka ce duk sage Allah sai ka kara amma ana yi. ai yau da wata kenan gwamnati nuna na kuna yarda ina zuwa kan yarda mun yadda gwamnati ta yi amfani da shawarwari na aiki da doka ido rufe mun yarda Da waɗannan bayanai za mu dasa aya a wannan shirin na yau. Sai Allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke maku sallama mu huta lafiya. gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Masu kallon mu da sauraro Assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a wannan shiri namu mai albarka mai taken rayuwar birni inda a yau muka yi tattako zuwa unguwar Isos a Yawundi babban birnin Kamaru inda kuma za mu tattauna da wannan bawan Allah. Malam Assalamu alaikum. To koya sunan malam? Sunan malam Umaru. Malam Umaru. Malam Umaru kai mutumin ina ne? Ni mutumin Nijar ne. Mutumin Nijar a ina a Nijar ɗaya. A Nijar a jihar Tawa Madawa Kawarka. Tawa Madawa. Kawarka. Madalla. To Malam Umaru shekarun ka nawa kenan da kake nan kasar Kamaru musamman birnin Yaounde? Shekara talatin da bakwai. Talatin da bakwai. Ba kai kan ce ka zama dan kasa ke da Ya kuma ayyuka suke gudana. Mun gode ma Allah. To ke muka taras da kai kuma gashi kana wannan aiki aikin fawa kenan kwance mahauta kenan? to eh, ya kai ka tsinci kanka a cikin wannan sana'a A da muna ci muna sha kun eh, muna bai mun ɗan sukulu eh. tun yaushe kake wannan sana'a na kai shekara arba'in da wani abu don na zama garo shekara nawa nan yawon na shekara talatin da bakwai talatin da bakwai na kai shekara goma a garwa shekaru goma a garwa to ya kai ka tsinci kanka a kasar kamaru ya kai ka fito ka zo kamaru mm-hmm. asabi nan Allah ne na wani sana hanyar hasan huwa shi Allah dai kano ne na shekara uku a Greek Allah kawo ni kuma Istos na shekara 34 a nan na kawai 37 a cikin wannan sana'a ta ka yanzu ya kake ka samu ka fidda kanka sosai Allah Allah Allah ka tsare haka na Eh. Allah ka ɗaro gun da kuma eh. za mu samu ta rana wata rana ba za mu samu ne ya hakuri kuma ka haka eh. ya abin yake kasancewa ya kuke ku samu wato raguna ko shanu da kuke saidawa nan sun musu mu da kuɗin mutane mu kai musu hmm. su ku musu ai na kuke sai shanu a HD HD ma a can mahauta ke nan a can gaban mahauta na kasu shanu Eh, yanzu a kudance kuna iya samun saniya guda kaman a ah, nawa kenan a shani zurba kamar da ne shi sani sun haura eh kamar da ne wato kamar nawa kenan a cikin ana samun 600 riba kwa na kudin sefa kenan na sefa eh kuma in kuka zo ya kuke sarrafa kasuwanci to eh, kilo ne muke auna kilo kamar nawa kenan kamar dogon kilo mu on bisa ɗan eh, akwai hita akwai hita ba hita musan ba hita kudin kilo ɗaya nawa yake a nan a nan eh. ni muna sai da jikka biyu da ni biyu da rabi wannan nama mai kashi kenan ko mara kashi mara kashi mm, da kashi mai kashi kuma eh, mai kashi jikka biyu mara kashi jikka biyu da rabi ya kuma cinikayyan yake wuciya da ku da mutanen nan anguwar ɗin alhamdulillah zuwa zuwa kwasa ne na so alaƙar ku kuma da su mazauna kamaru ya tafi mu alhamdulillah kun kamaru mun ta mun gode wa Allah kamaru ba tashi hankali ba wani abu mm. to ko kuna samun wasu kalubale a abin da ya shafi aikin kasuwanci ba mu samu ba wasu irin wahalhalu da za ku buƙata taimako bisa ba wani matsar komi wallahi sai mu gode ma Allah kawai mm. Allah ce kamar kwanciyar hankali muna fata wajen ubangiji eh, aikin naku kuna yi bisa ga karkashin kungiya ne ko kuwa kowa na irin nasu ne kawai kowa na irin nasu babu wani dan taro da kuka yi wani lokacin don ku duba yadda za a gyara abu to annan sai wajen manya ko ba haka ba inda mu yaran ne ko ba su kiya hmm. sai can wajen sarakin nan ba hmm. inda aka wasu sa baki haka ko ba su hmm. to ko da wasu bukatu da kuke so za ku sanar da wato shugabanni ko kuma a ah, ah, wakilan ku a nan kasar me za ku iya faɗa eh, ana nan ana shirye na'am a gaya manyan eh, su kai kuka gwamnati haka yanzu idan da kuka misali da kuke so kai wace wace da eh, wani kuka ne wannan wannan kukan dan nama yanzu ya ya hamburi ya tsare su haka ba kamar da eh. eh yanzu wa'adi ta sa mutane ba shi suna da yawa sun gudu eh ba su sun gudu sun samu shi an samu da sosai sai ko maro mutum ne eh, mai iyali ni ina iyali mata biyu garin mata biyu mm. dukan su yan kamaruna guda igoro ce guda ta arewa ce to na nan kasar a nan duka aure suke nan nake eh, ne duka ne nan na samu allah da ba hali na aure da kuma yara nan guda ta guda guda ta uku kuma duk suna sukuli kuma eh. Allah sami series. Eh, alhamdulillah. anan in kuma Malam Umaru haya yake yi ne ko kuwa yana da gidan kasa haya ake. To Allah ya taimaka Allah ya sa samu abin biyan haya. ko Malam Umaru mun gode ke. ko masu kallo da sauraro kun je da tattaunawar tamu ta kasance a yau da Malam Umaru a nan unguwar Isos. Ga shi dai mahauci ne nan kuma yake kokarta Allah kuma na taimaka masa. Sai kuma wani lokacin idan Allah mai kowa mai komai ya so. Muhammad Bashir Ladan Ladan na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru. da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.